الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين وأهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذا المكان للتفسير القرآني الرمضاني السنوي الله ترى مكان الخير alkhairi gaba daya ya القرآني mu قرآني من ya sa Qur'ani mana yau cikin ikon Allah mu shiga rana ta goma sha uku da fara azumin ramadan kwanci-kwanci ake cewa kwanci tashi kwana nesa allahu akbar kuma sha hudu ga watan afrilu 2022 to kuna da tambayoyi? ta bismillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم وإياكم جميعا gaisuwa yake a musulunci ba. to tsarin gaisuwa a musulunci shi ne yadda annabi ya karanta da ba mu da tsari sama da karanta wace inda annabi yana mana gaisuwa ba rufunawa ake kusurkusawa ko a faɗi rikica a gaban wani ko a zube a gaban wani mai sarauta wannan ba haka musulunci shekarun da abin da ya kamata wani da su al'adu na mutane daban ita kuma karantar musulunci ita ma da ko da dai shari'a kuma ba ta inkarin al'ada al'adar mutane ana aiki da ita in ba ta ci karo da ainihin gundarin karanta ba saraka idan wani yana ganin a gaishe sai an faɗi a mai sujuda sai mace al'ada ka ce ta ci karo a nan sai waje ka'idar al'ada kar ci karo da nasi yanzu ka ɗauki misali lokacin ɗaurin aure akan kawo goro wake da nassin gora ƙorani ba ka da shi ba za ka ce ba daidai ba don al'adar mace ko wata ci karo amma hata kirari da maroƙa ke yi in suna sa ƙariya cikin sai mace haramun amma al'adar ce zaƙi gudu sabuli ya taho gane hadarin naira ga kaza kaza kaza ka ga irin wannan wajen kirari in akwai ƙarfin su wannan baya ba don kuzuntawa ne to haka ita ma gaisuwa to bayan mun ji wannan gaisuwa a musulmi musafaha farko sai ka ce assalamu alaikum babu gaiso da take wannan daraja saboda kana roƙa mutane aminci na ubangiji kuma Allah shine assalamu hmm? mai manzala ce da ya je madina ya ce ayyuhan nas hmm? akshu salat ku yada sallama wa at'imu ta'am ku ciyar da abinci wasu raham kusa da zumunta wasallu billaili wannan suniya kuke sallah cikin dare lokacin da mutane ke tabbaci za ku shiga aljanna bisala sura shi suwa ke na musulunci kuma sallama nan za ka yi ma 'ya'yanka ka yi wa matarka ka yi ma jama'ar musulmi sai dai an ce yaro shi zai babba jama'a 'yar kaɗan yi ma jama'a mai yawa haka ne ko wanda ke kan abun hawa ya yi mana kafa ko mutum ɗai in yi sallama a madadin ba dole ba ne kowa sai ya yi haka masu amsawa in ɗai ya amsa amsa wata ta wadatar da a ce kowa shi masu ya yi wannan shi ne asalin da muke da shi a shari'a kuma da shi muke riko al'adunmu masu kyau sai mu tafi da su wanda suka kauce sai mu ajiyar suka kauce kuma kada kai ka kace kace to hayan mun saba shari'a ma aje sai mu ce la ba mu aje mai irin wannan magana ma sai fada cikin hatsari amma gaisuwa da bature ku ne kawo mana hello yelo, jelo, da sauransu misali sai mu ce wannan ba namu ba in ka samu kan wajen larura ko kuma larura wani abu ne da da fata an gane ko wannan shine gaisuwa a musulunci to akwai abu ɗaya suka ce idan kai yaro ne ka zo ka ga babba ka fara miƙa mai hannu suka ce alalabi kar ka fara ba shi hannu ka bari shi fara ba ka saboda yana jin shi babba ne a al'ada yana ganin kamar ne ka fara miƙa masa hannu amma wanda ya karanta ruwan musulunci wannan ba ne ba ko kusa dan ka ce ya abace miƙa suka ce kai ba kada da kunya ina sai ka ce to ka kyauta amma in ka je wani wuri da ba su gane ba karka fara ba babban su don sai kyare ka wulakarta sannan kuma tsara mutunci ba ba ka cali su matar ka ba ta hannu inda fata an gane so yawa to wannan shi ne Allah ya samu kwanci wani amsa da kyau tabbaya ta ba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim cewa malam mutum ne neman wajen da musulunta bayan wata lokaci da yan wasu suka zo suka tura kuma suka tafi da haka danne sun ga samu labarin yara malam ne ne yake kan to lokacin da yan uwanshi suka zo suka ɗauke shi daga wurin ku suka tafi da shi inda suke to abin tambayar anan Shi ne. shin kun samu damar misali kiran shi a wayar ko shi ya kira ku don wannan zai iya zuwa cikin zuciya da tunani a yi jama'a ga halin da nake ciki a wuri ka zane ina zamanin waya ce irin wannan ya faru tsakanin ku e in ya faru to akwai yiwuwar kusan halin da yake ciki a musulunci ko dai ce da ku amin karfi ga abin da ya faru kamar kisar a yashi da muka karanta ko ba ta kaga da yaje maka sai suka yi masa abin har tsirin da gaba kuma je ya ya sake musulunci. ta sanarwa inda hali suka binciki labarin shi wannan zai ba ku mafita wajen ganin wajen ganin in yana musulunci ko ya bar musulunci ta yadda in ya mutu to ai mafita ta samu gari idan ko wannan wayar da muke tsammani ba a samu an yi ta ba ba ku da wani labari daga tushe mai makama cewa ga halin da yake ciki kawai dai tun da ya tafi kuna da cikin duhu kawai shi ke hankala. ku samu labari ya mutu to sai ku yi aiki da abin da suke kira al'asu me asuna? asalin ta musulmi ne kawai mu mun rabu da shi akan musulunta mu daga akan wannan asalin har sai in mun samu abin da ya kau da mu daga asalin to ku samu wannan ana kiransa istishabul asl ko albara al-asliya kana da aboki sunan shi zaidu misali tun taso ku sunan shi zai. ana nan sai da ya tafiya ya je wani gari can da sai aka kira ka aka ce zai fa ya canza suna zuwa bakau yanda aka gaya maka an sa maka shakka to a ƙa'ida ta ilimi ba ka yin tsalle ka ce ba ku a ka ce ina nan tare da asalin suna samu dahir da zai kau da min cewa sunan shi wane ne da su saboda in ka tashi ba suka ci zuwa ga zai can sai kira ka yi ce a yana ce kikin ka samu ya ko mutum ɗaya biyu uku da suka gaya maka to shi ne suke cewa shakka ba ta kore kai kun gane Tunda da ka sunan shi wa zai yi. sunan shi garba wato ko kuma bakaro gashi gashi ba a tabbatar ba to wannan ainihin wato bakaro baya iya tada ainihin na fata ku gano to da shi wannan bawan Allah mamaci yaƙinin mu shine so musulmi shi daga irin wannan zaka iya amfani da ka'ida ta shari'a idan kai alwala kai sallar azhar kuma kai a saninka baka shiga ban daki ba bayan sallar azhar baka yi fitsari baka yi bacci ba la'asar kuma ta zo sai ka fara kokonto alwalar ta kare ko ta kare ba ya za ka yi ka sake ko za ka sake ba za ka sake ba za ka sake ƙwarai kuwa ba za ka sake na fi yawanci abin da muka saba sani ba ba za ka sake me dalili saboda ni ina da yaƙini alwalata ta azarar da na yi ban shiga ban ɗaki ba abin da kira ne kun gane sai ka yi amfani da origin har sai in ka samu su saboda eh tarore eh ai su cewa suka yi ka saboda shi kafin cin lafa amma ba da lili ba ne ni ina da dahil ba abin ta alwani to ba canza ta ba har sai lokacin da na samu dahil ba na biyar kawo wannan ba ku misali ne kan amsa wannan tambaya da haka wannan mutumin in ya mutu sai mai sallah akan dan uwanku musulmi ne har sai in ya bayyana gare ku karara ai kun ji kun jayarin da to magana ta fara na'am eh to saka zai sallah ta wanda yake a oye babu da rawashi Allah ta an tantance kun da duka fadda وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم. ƙasaru ikon Allah kuma cikin abin da za mu karanta yau akwai maganar ƙasar ko aya ta ɗari da ɗaya mu bari mu zo ne ko mu amsa na'am to to shi kenan to bari amsa ko da shafe shafen kai kawai ƙasaru sahabbai sun yi khilafa ba zan ce sabani wasu sun ce wajibi ne kawai kasar sun ce dole ne rangume ne amma dole sun kare ko shi sai na umar sai da sai na ali jabir ibn umar ibn Abba, haka imam na malik sun tafi a kan cewa kasar gara ba ta ce ba ne bane a bata wasu mun suka ce a'a kana iya bari ka cika sallah sai na usman fahimta su domin shi zama amina ya cika sallah sai na usman da sa'adu na biyu ka sun cika sallah sai dan mas'udu ya ce a yaya ka cika sallah usman bayan annabi a zaman mai bai taba cika sallah ba sai ka ce a to ai kai ka bi shi wajen cikawa sai ce wallahi saboda tsoron sabani shine amirul mu'minin ya cika sallah ni kuma ina da sunna ba a cikawa to gara ina hakura da shi mu cika mu raya sunnar da in yage raya sunnar kafar jama'a kan jarabe ka ji magabatan wannan a takaice kiran kafin mu zukan ita aya ɗin tamboyi sun ƙari ke na a gurguji sayi na abubakar mun faɗi lakabin saboda na izuwa jiya izuwa jiya daki daki mun ambaci nawa sunan shi a ke lakabin na biyu kuma jiya sabdik na uku yau a fahimu asahibu Allah ne masa lakabi da asahibu a cikin suratul tauba ayat 40 idh huma fil ghari idh yaqulu sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana Allah ce lokacin da suke cikin kogo wani kogo ne kogon menene kogon menene kogon sau ba kogon yaron kogon yaron nan kafin a bashi wahayi ne kogon yaron amma tashi zai tafi madina kogon da suka shiga ana ce da shi kogon sauru yana tsakanin madina zuwa maka ko kogon na ne yanzu allahu ala to da suka shiga wannan kogon sai na buka sai tsorata ta da ce kar ka yi bakin ciki ya abubakar Allah na tare da mu sai Allah ya ce lokacin da annabi ke gaya ma sahibin shi to wai sahib daga nan suka ce a to daga cikin title din shi ne aqahib dan haka Allah ya kira shi ba shi wanda Allah ya ce sahibin annabi kaga ya cancanci kowace irin girma ibn hajar cikin al-isaba mujallad na hudu sai ke cewa sahibin da Allah ke nufi anan ne abubakar ce yace bila munazi'in ba wata jahilci kun ji lakabin abubakar na uku lakabin sa na gaba al'ataka dan ya ce wasai jannabu hal ataka Allah ne masa wannan lakabi da shi a cikin suratul laili aya ta 17 ina son ƙara lakabin ne mu wuce wurin sai mu je gaba me yasa aka ce shi domin ya yanta wato waɗanda suka musulunta aka ƙuntata musu shi sai na bilal Allah ya ce to kafir za su ga wuta amma al'atka mai tsoron allah nan da ya ba da dukiya yan tauyayi shi allah zai nisan da shi gabar suka ce al'atka ko abubakar shi ne atiq shi ne siddiq shi ne asahibu shi ne al'atka sai kirarinsa na ƙarshe al'awwahu saboda yawan tsoron allah shi yakan razana da an kira allah ma'ana razani wanda ke sanya nutsuwa a zuci amma da sunan girman Allah a zuci babban limamin ibrahim an-nakhai almajirin dan mas'ud abokin karatun alqamah an mutanen kufa sai ke cewa kana abubakar musamman bin awwa ana kira abubakar da suna al saboda tausayinsa da jin kai za ka samu wannan magana cikin abubakatul kubra na ibn sa'ad mujalladin mun kammala laƙubban sai na wata amma idan muka koma in kace da shi sahibin annabi ne suka ce sahibin shi ne ta fuska uku farko sahibin su ne wajen tsarantaka kusan tsaron juna ne nuna bai shekara biyu ne an haifi an sassalama a shekara ta giwa shi kuma shekara bai shekara biya kenan ka ga tsararraki suka ce to sahibi ne ta hanyar shekaru ɗaya kenan kuma sahibin shi ne wajen gwagwarmaya don shi ne farkon musulunta cikin manya sahibin shekaru na fuska kuma ga sarakuta ta haɗa su kwakwa wa ya aura a cikin su shi ya aura mawa su fulan ko ya aura mawa aisha albatu allah ya ƙara mata sannan sahibin shi ne a kogo dama nan ne Allah ta sahibi kuma sahibin shi ne a makwancin kabar la ilaha illallah ka je madina je ta kabar Allah da kai sallama ga annabi sai ka je zaga abubakar sai kuma haka kake ake ban daka ta kai kuma har aljanna ma na tare Allah ka hada mu da su amin sai mu je ga ayata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاغفر الله للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما Allah ta'ala jalla jalaluhu azza wa jalla ya faɗa a cikin wannan aya mai lamba 95 daidai a cikin sura ta hudu an-nisa Allah ce la yasawi al-qa'iduna min al-mu'minin ghayru al-darar mu'minai waɗanda suka yi zaman gida an gane ko ba su samu sun yi hijira ba kuma ba suna da uzuri ba gairu ulizar wasu ƙura misali ibn amirin nishami su ce gaira a matsayin istisna'i amma gairu a matsayin sifa annas al-man'ud ma'arul madina sai suka ce gaira ulizar alƙawar ibn amir al-shami cikin alƙura'u saba'a ya ce ghaira istisna'i ayar tana magana akan waɗanda suka yi jinkirin fita jihadi ko kuma ya'ani hijira amma jihadin ake nufi ana kuma suka ce musamman ta sauko akan ibn Umar maktum ta san makawa ce da ya ji magana kan fita jihar ya manzo Allah ya zan sai Allah ta'ala ce a'a alqa'iduna minal almu'minina ghayru ulil darari masu zaman dirshan a gida ba su fita jihadi ba ba tare da kuma suna da darura za su halatta musu ba kamar rashin lafiya ko makanta ko gudun taka to ba ɗaya take ba ba wal mujahiduna fi sabilillah ba ɗaya suke ba da waɗanda suka fita jihadi don ɗan kalmar Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu kuma kullum in aka zo magana jihadi Allah kan ta kuɗi tukun da mai kai yakan ki jahilu sai ce bi amwalikum wa anfusihim saboda yadda dukiya take da tsada kwarai a zuciyar ɗan adam Koba wani ana iya mata a mutuncin sai ne amma kana sun ka garge mata ka kudin shi sai don ido mutum inda zai shiga kasuwa da kudi a aljihu da ji wani motsi ya yi kusa da shi shuku-shuku sai ta tarba riga tun da kila kudin na cikin ainihin aljihun jamfa ta ce kuma da hankali tari an sha cewa jama'a kuma yi da hankali a masallaci kuma yi da hankali da wayoyin ku waya ba dukiya ba ce kuma da hankali da takalman ku Allah kyamar da irin wannan musiba a masallaci ita eh dukiya to Allah ta'ala kan fifita dukiya a kan rai ko kai saboda ita dukiya da ita ce rayuwa ke iya garawa to da haka Allah ya ce waɗanda suka zauna ba su fita jihadi ba daga cikin muminai ba ɗai waɗanda ba su da kuma larura to ba ɗai suke ba da masu jihadi a kan ɗaga addinin Allah da dukiyarsu da kuma kawunansu faddalallahu mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina darajatan a'a ai Allah ya fifita waɗanda suka fita jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu sama da waɗanda suka yi zaman dirshan a gida ya fifita su ajaran azima da giredi-giredi na lada ba ɗan ƙarbabba kuwa to yana ga wanda kuma fito jihadi da dukiya da kanshi shi ya tara ba in za ku yi jihadi yanzu ne ma kake da jihadi je ku musuluntar a ƙauye misali jihadi Hmm? je akwai kiristoci da ke manna billboard a cikin unguwar musulmi yanzu a kan saboda kawai tsokanar sa a unguwar musulmi wanda dokar najeriya ta ma nuna cewa inda muke da yawa to ku je ku yi harka ku da nan a zauna inda kuke da ba za mu je wurin ba amma saboda raina za ki gaya min gasar wajen kokonan magini wai kano an miracle for jesus kala kala ba wanda zuwa na ka amma ka dinga liƙawa a tsakiyar musulmi ka sata ta lifa ko ba za mu haka can ba don a zauna ko to me yasa na shigo da wani bangaren eh, jihadi ne har yi rigima da kowa amma ka wayar da kan jama'a ku ce masu mulki ku taka mai irin wannan mulki don idan masu hankali sun sarrafa kansu wasu ƙila. marasa irin misali sa iya ɓanna wurin misali kuma wannan yana samu asali ne tun daga lika billboard ga a kano din a liƙa billboard irin na mace tsirara a matan da ta ɗaga wai ana kallon kaya irin abin da za ka sa a lagos mu muna da ɗabi'a ba irin kasuwa shi sa hukumar hizba daga cikin aikin ku hana wannan munkai ko aje shagunan da ake sai da kaya a ɗauko mana hoton mutum mutumi a sa in za ka akwai a kanin in nemo mu mutanen kano ko mu yadda da a sa mana mutum mutumin murtala namu ba 76 sun sun labarin ba a da haka an so a yi mutum mutum murtala mutanen kano suka ce wasu amince sai ka je bini za a mutum mutum to sai yanzu a wadawai shagunan sai da abinci stop waya amizun park saboda yara su sallah kuma yaran musulmi kanana ke zuwa wurin da sallah da yayan kirista ku sa hoton wani da kore gunki a tsakiyar musulmi sannan kuna kan dole munkari a canza shi muna da ɗabi'a muna da tarbiyya da dole a tsare mu karka ce yanci ne wani to ina namun yancin mu kuma ina nufin irin wannan sakaci shi ke haifar da harakai da wai an zo ana lika billboard na ainihin crusade a kan responsible lakon dinukun wani ya biyu hikimar shigo da wannan jihari anan shi ne ne aƙalla ka yi bayani kafin mai mulki ce kai abin nan ba a haka haka mata kukiya in ba ku sani ba ku sani shekaru fiye da goma sha biyar lokacin da aka fara shari'a kan hukumar shari'a ta taɓa kiran taro na masu hotel a kan a nan shari'a kwanar shi ƙarƙashin jagorancin malamin mu ibrahim umar kabo allah ji kama da bara aka cikin mu ni aka ɗora ma nauyin in je in zaƙulo chapter da na sani a bible da ce magana kan ainihin illar shan giya a bible ce kuma suka kiristocin ƙungiyar masu hotel hotel na kano suka zo kirsoci da mu musulmi sai muka ce to gwamnatin kano na mu musulmi ne mu ne masu ainihin ba ku masauki mu ne hosu addinin mu ya hana shan gemu kuma na ku addinin bisa karanta da babu ga abin da ya ce na karanta chaptocin a tsohon alƙawari da samun alƙawari aminci da zaman tare shine mu tunatar da ku abin da kuka sani ba ma da mu kuka son ya amma muna tunatar da ku ne rigimar so ku taimaki gwamnatin kano wajen haɗa hana yaɗa shan giya tun da kano iya adalci da za ka yi musu kusan mai faru da aka tashi sai wani mai iya ce to shi abinda wani imam ya karanto ya san gaskiya ne amma ya ba fasko ba ne liman zai karanto wani wani ya ce to ita gaskiya tana da unguwa da gani da jinsi na misali prove me wrong ka ce Allah ba haka yake ba a yi this from Bible gashi nan cikin zafin ko Genesis tonton himself ka ce ba haka ba amma gina cewa wani liman ne ka yi ma yi kwatsa Qur'ani mana ka ce ga kaza kaza me laifi ai shi ilimi ya dashi ake yayi sai dai ka san shi ba misali hikimar shi muku da wannan bayanin duk bangaren jihadi ne amma kuna ganin kuna yin shuru zura ƴaƴan ƙuranin sallah suna ganin gunki da sauransu sai shiga zuciyarsu ba su canza ba sai zama noma jihadi yana daga cikin jihadi kallace-kallace marasa alkhairi a gida ka toshe ka haɗu yara na kallon abin da bai kamata ba ka hana su da kuma jihadin da aka fita na gaba da gaba yaƙi tsakanin kafar da su shi ne wanda asali Allah ke magana a na daga cikin jihadi hatta a sa'ido a kan hana tauye mutu da sauransu misali faraktun turaka Allah ta'ala yake cewa misaki maimaitawa waɗanda suka yi zaman gida daga cikin muminai gairu ulbasu da kuma abdarar wata cuta ba ɗaya suke da masu jihadi ba fi sabilillah da dukiyoyinsu da kuma kawunansu Allah ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu bisa kan masu zaman gida daraja da daraja da mukami sai dai wa kullum wa adlar su kowannen su wa kullum min hul wa kullum min ghairi ulis darar alka'idin wal mujahidin dukkanin Allah ya ma kowa wato alƙawarin lada babba ka gana an yi su kamar jabrul kasar an kwantar da zuciyar hankalin to wannan aka ce ta kwantar da zuciyar ɗan maktub don makabo amma sai Allah ce wa faddara Allah mujahidina ala al-qa'idina ajran azim kai duk da haka dai Allah ya fifita masu fita jihadi sama da masu zaman gida ajiyar abin malada babba Allah ba shi ke da kayan bayan rana nan da ya ce kowa zai ba shi lada amma wanda ya fita da dukiya da kanshi ba ɗaya ba ne da wanda ya zama dirshi Allah ka ba mu dacewa darajatun min wa mafiratan wa rahma darajoji ne daga ubangiji da kuma zafara da kuma rahma wa kana Allah kwan rashima tabbas Allah ya kasance ميون غفرني اللهم اغفر لنا رحيم ميرهمني اللهم ارحمنا شكرا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء الله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا kira daga cikin abin da zai baka sha'awa da mai sautin nisa ina take karewa da alif alif alif a ƙarshe haka za ga zubin ƙwa'ani don mutum ya san ƙwarewa ta kai ƙwarewa magana ne duka ce jalla jalala Allah ta'ala ce inna lafa waɗannan da mala'iku suka karɓi rawukansu zalimi fusihim suna masu zaluntar kansu qalu fi ma an gane aka ce wato ko me faru da ku ne malamai sun koro dalilin tafiyar na aya bayan an yi hijira daga makka zuwa madina sai aka samu wasu musamman suka ce irin su kai yani ibnu kafa ibnu mughira da kuma ɗaya ana kiran shi wato ah, shi mari ibnu mughira wato kai eh, dukkan su kai kai kai sai dai wannan ɗan kafa ɗan mugira wannan kuma kai ibn lil mugira sun musulunta amma da aka hijira suka ke hijira suka zauna tare da kafirai a makka bayan manzon Allah ya riga ya jirgin kuma lokacin Allah bai ba da uzuri ba ga wani bayan an yi hijira a ce ya zama a makka bai tashi ya koma gidan musulunci ba don baka lokacin ana kira darul kufur a lokacin madina kuma darul islam baka da dalili na zama bai na al alkufar waɗannan mutane biyu da wasu su ma da yawa da wasu malamai sun koro da yawa a yawa sai wasu ana na har yakin badar ya zo sai kafiran suka matsa musu suka tafi yaƙi tare kuma suka shiga cikin tsawon kafara kuma aka je aka kashe haka inda suka faɗa matsala ko to shi ne Allah ce da mala'iku suka zo karɓar ran aka ce fi makuntun a ah, ko kuma ba mai faru ne me ya faru a kun ce kuma su limfa fi makuntun a kan me kuke kalu sai suka ce kunna mustad'afina fil ard Allah ya mun kasance masu rauni ne qalu sai malaiku suka ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha oh masu rauni kasar Allah ba tana da yalwa da yalwa da fadi ba me yasa ba ku hijira ku bar makka ba idan har kafare sun matsa muku ku kuka ba da kofa Dan kun zauna masu rauni ma'ana irin ku nawa ne amma suka hijirar me yasa kuka zauna sai aka toshe musu kofar uzuri anan nan ulaika ma'awahum jahannam waɗannan makomansa jahannama kenan wasa'at masira kir da makoma in jahannama ta kasance makoma ce na'udhu billahi minan nar to ka duba dan uwa ka duba inda wani lokaci za ka samu dama ka yi sakaci da ita damar ta kai mutum da abin da ba shi ake bukata sun musulun kuma kuna zuwa tsallar tare da annabi a makka ko da hijira ne kamata ku yi kuma ku hijira tun da dai makka dai ba mutum ya lokaci saboda ka hijira dole ne amma sai suka zauna kafirai kuma suka samu dama a kan suka ce dole ku fito mutu yaƙi ba kuma da suka tafi bazar ɗin ba sai su sulale ba su je cikin musulmi sai suka tsaya cikin kafirai aka yi yaƙi kuma aka ci so kenan a musulunta ta su kira akwai lauje cikin naɗi kenan ko hmm? to kan su wannan ayar ta to kuma ayar tana da ma'ana akan duk wanda duk inda mutum yake a rayuwa a ce ga kafirai sun yi gungu suna da gida a unguwa misali sun keɓe wurin su ne sun yi baya zuwa wurin don su shi kaɗai ya na cikin su shi kaɗai ya bar cikin su wannan adireshi ne na munafinci ya ƙarfi saboda in baka mai da hankali ba zai iya shafar imani kana iya mutuwa so lakanta gawar ma in cikin taka al'ummar jama'a ka ce fa misali to Allah ce waɗannan mutane su ne ma'abota jahannama tirga muku Na haura wani quwwata illa billah illa al-mustada'afina min ar-rijal wan nisa' wal dan Allah ya ce in kaga uzuri sai waɗanda suke raunana cikin maza da mata walwildani da yara ƙananta لا يستطيعون حيلة ولا سبيلة ولا نبصد وتحيلة بصد دبار بصد حنير تفير سوق وأنن أي سنسى مدامات في هجرة دي وأن مثال أكي هجرة أن كما أن توليش بصا إيه بجان كتاك بصد حيلة ومصد سبيلة وكما كتاك بصد أبن لك كرا الظهر dabba da za su hau bayan ta ba da shi ba da kowace irin dama ko mata rawa ko yara ɗan kuci-kuci waɗannan su ne Allah ya togace su amma ba na farkon da kuka ji bayan yadda gabata irin su fa'ula'ika su irin waɗannan asallahu an yafa an hum ya yanzunta Allah zai musu afuwa wa kana Allah afuwan gafura ya tabbata Allah mai yawan afuwa ne اللهم اعف عنا غفورا من لنا واغفر لنا ومن يهاجر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرابا كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أمره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الآية دون دي هجرة دن كلمة الله هذا هو الشرط يجد في المضارع مجزوم وقع جوابا بالشرط إما هكذا أصلي يجدني أي أما صرف جواب الشرطية فسكن مجزوم جواب الشرط وأنت تكي يتسبق جدا شيئنا من هجرة صبولة ألا تؤذي تبدا في الأرض أبن قصى مراغما وتمكر قيدي وقت wajen kurdawa shiganin akwai mafita da yawa shine murahawa a da yawa wata akan da yalwa wannan ke kenan ba ka yi hijira ka ce za ka je zuwa ga annabi zuwa gabin Allah ka ce ka rasa mafita ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ذكر الموت wanda kuma ya fita hijira daga makka zuwa madina zuwa ga Allah da manzon Allah sannan mutuwa ta riske shi a hanya ya bar maskan bai je madina ba sannan ajali ya sauko mai shi yaya matsayin shi faƙad waƙa ajruhu ala Allah ladan shi ya cika abin Allah bi dalilin niyya bisu dalilin mai niyya wa kan laghfar rahim kuma sun ce wannan ta sauko ne akan wani mutum tsoho ne ya tsofa tukuk sun shi junduk ibn damra al-laifi daga kabilar laif wasu malamai suka ce habibu ibn damra akwai talaba tsakanin malamai amma dai baban shi damra al-laifi junduk in ji al-bagawi su kuma suka ce habib alakulai tsoho ne balaga min al-kibar ita ai da yake aya na magana akan hijira ce kai ban bai ta zama ba ba shi da lafiya da ke samun mun zauna a maka ku zauna akan dabba malam tsohufa ya bar maka ya je masa kuntan a maka kuntan tan'in tan'in kuntan tan'in tan'in na nan hanyar madina daga makka nan ne ake zuwa a ɗauko umra da wurin ana kiransa masallacin aisha a yanzu tan'in ke an gani za ka misali ta fi a maka na da aisha aisha haka suke aisha aisha aisha suke cewa in za ka je ka ɗauko umra ba za ka ɗauko daga cikin maka ba sai ka fita daga harami ka je hilli to nan ne na aisha ta tafi annabi ce abdurrahman ɗauki ɗarwar ka je ta ɗauki umra daga can ta dawo sai wurin ya akwai restauranta da aisha amma sunan wurin tan'im hanyar madina to shi wannan tsoho yana zuwa tan'im sai ajiye tsoho Jundu, ibn zamra allaiti ko hadith sai ya ta sauko a kan shi da duk matara kama da shi sau da da ke sauko da dalili kuma ka dubi hikimar Allah duk waɗannan ayoyi an riga an ciro su tuntas daga Allahul Mahfuz an kawo su baitul id amma su suke saukowa a hankali a hankali bisa faruwar abu na saukowa ta Allah sauko da aya Allah ya san me zai faru da aya akan haka la ilaha illallah to shine Allah ta'ala yake cewa wanda ya hijira saboda Allah zai samu wajen tafiya da yawa sannan ko wanda ya fita daga gidan shi muhajirin yana mai hijira zuwa ga Allah da manzon shi sun mai birkul mautu sannan mutuwa ta riske shi to ladan shi ya tabbata kamar wa kenan yanzu na faɗa ibn wa ibn zamra al-jaisi sabai suka ce wa yau ina na da ya tsarin so madina Allah ce a a ya samu garba shi suke ake kare so ba Allah ce suna ba shi garba sau gana ta kare ba faƙad wa ka ajiruhu sai karta za ka je aikin hajji niyyar ka shi ne aikin hajji Allah ka ba mu iko kana zuwa jidda sai ka rasu ka samu ladan hajji ka samu daga bisa la'akari da wani ayar saboda ina malamar bin niyya kai niyya ka ce da ramadan zan yi sadakan buhun shinkafa ɗaya in allah ya saboda kana hangen kana da shi bisa iko ofisi kawai gari baka da koda kwanu da abin sai kona maka zuciya kwantar da hankali allah kari ne ما غررت بربك الكريم كذب قال لم يحفظ عرفتم؟ فذاك ومن شيني أبني فارغ ميدا ومن صحابي الله يبارع مسير لا دنت يا تبت قوم أبنجي وكان الله غفور رحيما الله يا تبت ميون غفرني رحيما ميزم كريم في آية مصلى القصر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغفروا من الصلاة أن تغفروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض إذن كوكي تسيا أبن أسر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة باب ليسي أكون كشيني جناح أي الإثم باب ليسي أن تقصروا من الصلاة كتوي سلّى mahuɗunciya ku biyuntar da ita ma'ukunciya ba a biyuntarwa ballantana mabiyunciya kuma kun gane waɗanne ne huduntattu guda uku sallar azarar mahuɗunciya ce mana raka a hudu la'asar mahuɗunciya ce raka hudu lishama nawa ce amma magariba ma'ukunciya ce dole ka ukuntar da ita ma'ana ka yi uku asubahi mabiyun ce ka biyuntar ba za ka ce za ka raka ɗaya babu ba tunan sai Allah ta'ala ya ce idan kuna cikin tafiya babu laifi gare ku an taksuru minas farati ku yi ƙasar amma in shiftun idan kuna jin tsoron kafirai su fitine su sai na umar ya ce ya rasu tun yanzu shi muna cikin salama da kwanciyar hankali Allah ya ce in muna jin tsoron takurawa ta kafirar mai kasar yanzu babu tsoron ce ku je sadaka ce Allah ya ba a rafsun kenan kasar gara ɓansa ce mai daɗi sallah mai raka hudu ka yi biyu ba yawa ga lada ta fata gane ko? su bari mutu tambaya ta fi kiwo mutum ya bar kano zai tafi lagos misali a mota hmm? to kuma sallar azahar lokacinta bai mata ku har ya isa lagos bai samu kuma ya yi wannan a zahar ba to da ya lagos in ya tashi ramawa cikakkiya zai yi ko a ƙasar zai sallaci ita wannan azar da zai ba. sallar gida ce zai bayar ko sallar kasar ya jama'a sallar kasaru dalil saboda lokacinta da lokacinta ya shiga ai ban gaya muku lokaci to mu ɗauka sha biyu da kwata lokaci ya yi? sha biyu da kwata lokaci yau? a zahar? ustazu malam ok zun sa da kamar mafi tsala zalim ina ladanin mu kuna nufin sha biyu da kwata a yanzu a zahar ta yi ba? ok ko shi ke to mu ɗauka sha biyu da minti arba'in to shi ke sai ya bar karo sha biyu da arba'in zuwa lagos da yi sallar nan ba fa ƙaddara biya ya bi sai sauka lagos wani dalili ya tsare shi a hanya bai isa lagos sai bar faɗuwa rana in yi tafi sallar azhar a ƙasarun ciko a cika madalla domin ya same ta ne a lokacin cikawa amma shi ya sakaci ka gane to in ya bar lagos zai a irin wannan yanayi a kasarun kuma ya dawo kawai ya zo da arin gizon kallar kasar lokaci ya wuce zai rama ta ne a kasarun ce kasaru na gaya muku ɗazu wajibi ce ko ba wajibi ba ce malamin sun kasu biyu na gaya muku albardo ya yi bayani mai tsayin gaske a kai ba don yanayin lokacin karanta muku bayanin gaba ɗaya ma lokacin bayan suna da yawa a cikin tafsiri a takaice dai cikin sahabbai wasu sun ce kasar washi ne na faɗi hudu ƙasa ko wada wada wada sai na umar ƙanshi ibn umar ibn abbas jabir har da malam na aisha Allah gara suna ganin kasar washi ne sauran Allah bai taɓa barin kasar washi kenan ko garin mahaifarka in ka je na wacan kake ba kai ba ne garinka inda kake za ka yi kasaro in ka je garin kaddara mutum mutumin lagos mazaunin kano in yi je lagos ba ne kasaro ne bi dalili nufsar da mahaifarsa ina ne bai taɓa cika sallah a kenan kaga muna da da hasana harafto ƙasar za ka yi ina fata mai tambaya tambaya ka ta shigo ke ƙasar za ka yi iya zaman da za ka yi inda ka je muna ita ce magana mafi kyau ba wai in za ka yi kwana hudu ba a kowane fitar musan ibn umar ya yi wata shida yana kasar aka ce da ya je azerbaijan kyau sun in na je wata duniya ƙasar da ke ni hannu baro a ah, gara ba ta almaru rukusar ubangiji to amma in kage jama'a na cika sallah suka ce kabi suka cika shi ta sai na usman ya cika sallah a ainihin zamansa na ga muku azumi to ratar in ta kai kilo nawa ne za a yi kasar a kowannan magana in tafiya ta kai farsahi uku mil nawa kenan mil arba'in yadda aka katanta tun muna karatu a tsoro a fitin wajen kilomita saba'in da yan kai ne amma me za ka ce game da mutumin da inda ka taɓa zuwa aikin hajji duk mutumin da ya bar makka zuwa mina a yi ba ta kai kilomita ashirin makka ne zuwa ba ta kai ba amma kowa kafar yake yi ne da ne eh ita ce to amma kuma an yi la'akari da matafiya ne hatta dan maka ma shi ma sai kasar ballantana mu al'afaqiyun da muka zo daga san duniya ashe kenan fahimta mafi kyau kasar ana yin ta ne duk nisan da mutanen wurin suka ɗauka tafiya yanzu misali daga nan zuwa ƙarfi tafiya ce mutanen kano muna kallon ƙarfi tafiya ne unguwa? ƙarfi a ce ƙarfi unguwa ce? na? ai tafiya ce ita joni daga nan zuwa ɗan barka wannan tafiya ce da ganin zuwa kura. to ƙarfa malam tafiya ce da ganin zuwa da wakin kudu ungogo minjiba, jezawa tamburawa wato suka ce a yi la'akari da yadda mutanen gari suka ɗauka kaga duk mutumin kano idan mutum aka ce ya tafi tsanyawa gaba take da biki ko fahimci ke tana gaba to to to tafiya ce ko ba tafiya ba mutumin da ya taso daga kwanar dawaki zuwa biyu ke new site da kai kilomita kuma nan fa kwanar da waki zuwa biyu ke saro biyu ke ya fi kilomita goma to wannan ba tafiya ba ce saboda cikin gari ne ba za ka ce tafiya ba ne saboda mutum kano cewa yake ya ce zan je biyu ke nisa ba zai ce ya tafiya madalla suka ce sai an kalli convention na mutane yadda mutane suka ɗauka yin sani gidan alade kusa da gunduwa tafiya ce Wani unguwa ce wai nuna mana wato masafar da ake fi ake kilomita kaza kuma ka ce a'a in dai mutane sun gamsu da wuri kaza sunan shi na amsa sunan tafiya to za ka yi kaso daga abuja zuwa gwagwalada in kun san gwagwalada abuja gwagwalada da abuja sun haɗe ne tafiya ce ya jama'a wani kuwa amma a yanzu haka a kodan daga makka zuwa jidda sun ji ka sallah wai ai jidda lokal gaman ne a ainihin makka kuma haka ne amma dan tana maganar kilomita kusan saba'in su tare gaskiya mun sha dubin da wasu a makance ka ga malam ni kasar ba zan yi ba wai na zo daga najeriya ba ko an nake kasar ba a rafton? to idan kai mutumin kano ka je kai aure a lagos kamar mata a lagos sai ka kai mata ziyara kasar ko cika sallah cika sallah don da iyali nan na ƙara nuna maka darajar aure mahaifarka ce amma za ka kasar amma da yake ka ce za ka cika sallah ai shi ne dalilin malikiya da ya sa sai na usman me yasa ya cika sallah a ainihin aka ce a lokacin ya yi aure ne li'annahu ta'ala ya ɗauki iyali saboda in ka je gari ka yi aure to shi kenan sai dai idan matar ita kanta ba kwace kun kai ziyara sai ku ci gaba da yin lokaci ya tafi za mu sake bayani kan sallar tsoro gobe Allah ya kai amma ga tambayoyi na zo na tadda mutane suna cika sallah ni ne kafar ne sai na kabbara na biyu yaya zan yi in cika in cika to ashe ka ga waɗanda suke wai idan ka zo ka tadda mutane suna kafar idan ka kabbara suna raka abu? biyu na suna cika ko to wasu suna raka abu sai ka sallame ta kai to ka sallame sallah ka wallahi ka sallame ta a'a ai ai ai abu suka faɗa suka ce na farko suna raka a biyu ka sallame ka tafi abinka ka riga liman sallama ina zuwa ina kai na biyu na biyu suka ce a ka zauna ka zauna dirshan su miƙe kai kai ta yin ta yankaci ka dinga zabga addu'a hikimar da aka baka ta ka tafi ta rushe akwai wannan fatuwar but it's wrong ba daidai ba ne fatawa ta uku suka ce a'a ka daidaici ka kintace in sun yi biyu sai ka shigo jikagunan ta fi mako ta fi ɗan dama-dama ita ma kuskure ce fatawa ta hudu suka ce in ka bi ku ka cika sallah fatawa ta biyar ko su ba ka dama ka ja su sallah kullum alaƙar na jiki kai rata a biyu sai ka yi sallama har ma a wata ruwaya ko da ya ruwaya suna da ɗan tangarda ka ce da su jama'a ku cika sallah ne matafi ne assalamu alaikum rahmatullah wani kuwa a kan da magana ba ka da hausa ba a cin mu salatakun fa inna fa inni musafir assalamu sai na umar an ce wannan sai da hadisin akwai alamar matsala kai da suke magana mafi alkhairi kai a farkon magana kawai shi ne ya fi ya ce jama'a tun san ni matafiya ne ku suka sallama saboda a akwai yiwuwar wani kana sallama sai bi ka bai fahimci yanayin ka bane saboda duk Allah masu zuwa wai su bi masu suka salla da yi raka biyu su sallame sun yi kuskure ko su bi su zauna sai an kare ba daidai ba ne ko su da ne in ka bi su ka cika salla اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين الله كفام ذاتي لكي مكيمه في إيمان مكجاني يعني يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته